yayin da majalisar tattauna lamuran ƙasa a najeriya ke ci gaba da duba hanyoyi da za a inganta yanayin cire tallafin mai da gwamnati a Najeriya kan yi. Gamayyar kungiyar nakasassu a jihar Yobe sun ce su ba su gani a ƙasa ba duk da ankoron da gwamnati ta yi na cewa za ta sama musu kashi 20 daga cikin raran mai don inganta rayuwarsu. A wani hira da ne da shi a Damaturu, Muhammad Abba Isa, shugaban gamayyar, ya ce jami'ai a jihar Yobe sun yi watsi da umarnin saboda haka su ba su ga amfanin talaka tallafin ba bai kashi ashirin daga cikin kuɗin nan na raran mai wanda gwamnatin tarayya ta ware wanda yake kashi ashirin din nan an ce a bayar wa nakasassu wannan kashi ashirin din in za a ce za a bayar zai iya ɗaukewa nakasassu wahalhalunsu ta fannin karatu ta fannin ayyuka za su dogara da kansu za su samu abin yi sauran jihohi da yawa an ba su wannan kashi ashirin su amma mu jihar yobe ba ba mu ba na je ɗaya daga kamar cibiyoyi na makafai a cikin garin damaturu kuma abin da na gani gaskiya yanayin wurin bai yi kama da akan za a koya wani makaho sana'a ba ku a kungiyance kun san da wannan matsala eh mun san da wannan matsalan dan so tarin yawa ma muna ji a rediyo akan cewa a gwamnatance an bada kuɗi a gyara wayannan wurin a sama musu kayan ayyuka alhali kuma ba haka bane ke da kanki kin je kin ga wannan wurin muna da shi muna da blind workshop ne blind workshop ake kiran waje muna da shi a goneri muna da shi a gasho muna da shi a nan da maturu amma ya lalace ya shiga cikin hali hali wanda yake har yanzu ba gyara shi ba inda ce za a gyara wannan blind workshop din ai ai ainihin ina gina na kasasu insha Allah zai taimaka na kasasu fere da ke zama ba ma na kasasu jihar Yobe ba har hatta sauran jihohi daga makwabta jihar Yobe za su shiga jin wannan abu wannan kaman koke koken naku yana zuwa na lokacin daga kaman gwamnati take cewa tana yunkurin ta rage barace barace face akan hanyoyi musamman a arewacin najeriya kana nufin ba za a iya cimma wannan ba kenan a jihar yobe Eh, eh, ba ba abin da gwamnati ba za ta yi ta ciwo buri ba idan ta ga dama to kaddara gwamna Ibrahim Gaidam yana sauraron mu menene sakonka gare shi ni sakona a gurin mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Gaidam mutum ne wanda yake a riga an san cewa yana da tausayi kuma mutum ne wanda yake an san cewa yana ayyuka so muna kira da mai girma gwamna da ya taimaka ma na kasassun jihar Yobe in ya san cewa ga halin da muke ciki in kuma bai sani ba ne ya sani cewa ga halin da muke ciki muna cikin halin lawo. Muhammad Abba Isa shugaban gamayyar gamayyar ƙungiyoyin nakasassu a jihar Yobe. Hakan ya sa na tuntubi mai bawa gwamna Ibrahim Gaidan shawara kan harkokin nakasassu, Alhaji Ibrahim Bukar Gonori, ko me zai ce akan wannan korafin na nakasassu? abinda ya shafi nakasassun gaba ɗaya mun riga mun mun bayawa mai girma sakataren gwamnatin jihar yobe baba gwani macina ba shakka zai iso wajen shi shi mai girma ya taimake mu ya share mana wayannan hawayen namu mu ma mu ji daɗi kamar yadda sauran mutanen mu suke jin daɗi. Alhaji Ibrahim Bukar Gonori mai bawa gwamna Ibrahim gaidan shawara kan harkokin nakasassu Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Damaturu a jihar Yobe, Najeriya.